واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية إسلامية عطرة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمثل الأمن sha uku ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ta yi daidai da sha hudu ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyu allah ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan town hall cikin garin sulaja karamar hukumar sulaja a jihar niger nigeria domin dora da ganin maka tsaya a karatun tasiri da muke yi karatun da ya gabata ko muna cikin sura ta bakwai surar larab a jerin surorin alkurani daga sama sura ta talatin da tara a sanin saukar alkurani kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta uku yau Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta hudu Allah ya taimake mu ya sa mu dace na Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون نعم بارك الله فيك yan wa masu albarka idan kuna iya tunawa jiya mun ji gistar annabi zo da mutanensa da kuma annabi shu'aib da nasa mutane yadda suka kwashe da yadda Allah ya halakar da su waɗannan ayoyi da Allah ran bayan karanta Allah ina rarrashin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da su da kuma masu imani cewa wannan sunna ce ta Allah a bankan abinda kuka ji ne wannan sura tana tattauna a kansa ko ɗaya daga abinda suke tattauna a kansa fada tsakanin gaskiya da ƙarya abu ne rubuki to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin aika cikin wata alƙarya ba daga wani annabi illa akhadna ahlaha bil a wal dharra fa bin sai mun riki mun kama mutane wannan alƙarya bilbasa da ainihin wato tsananin talauci wanzarwa da kuma tsananin rashin lafiya amma muna yin wannan din ne la'allahum yadharrun saboda su kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala fi laushi su bi Allah kuma bazzalna makanan sayyi'atin hasan sannan sai mu musanya a madadin mummuna mu bayar da kyakkyawa hatta afau har sai mutanen sun ji sun kai ke sun kai sun isa sun ga sun sami yalwar dukiya sun sami yalwar ƴaƴa sun sami yalwar arziki wa qalu suka tsora cewa ƙarin masta aba anadalla wa sarra a da ma wannan suna Allah a banda abu mai tsanani ya sami iyayenmu Yalwa kuma ta same su ma'ana duniya juyi juyi yau gare ka gobe ga wannan wato abinda Allah ya musu a baya na shiga cikin bala'i da kunci da tsanani da rashe-rashen lafiya da Allah ya kawar musu da wannan abin maimakon izaman su sun mai da lamarin da Allah sai suka ci ayi duniya da maka yau gare ka gobe ga wannan yau ka ji daɗi gobe ka sha wahala wata rana ka aro wata rana ka yi ciwo duniya ba ta tsayuwa ga mutane da yanayi da suke bukata sai suka mai da abin al'ada ce mai maimakon su ɗauka allah subhanahu wa ta'ala ne ya jarraba su suna yin wannan ba a ba da ta sai muka kama su kwatsan bagata sai da suka miƙe kama suna jin daɗin rayuwa kawai da allah ya kama su ya yi fushi da su na yi shirin da su yi ba wato nan ya ce cewa ma'arsar na min nabi sai sai ba mu aiko wani annabi ba lafazin annabi in aka faɗe shi ana nufin mutumin da Allah ya ba shi shari'a amma bai umarce shi da ita da sako ba kamar sai kuma yake ma'ar sallamin da biyu kenan wannan ya nuna shi annabin nan aiko shi to da haka waɗanda yana cikin kalmomin da sukan haɗu sukan rabu idan annabin da aka yi magana a kansa kowa ya san manzo ne ta wannan ba zai cutar ba ana rama don mu bada misali kawai kafin sura ta tara suratul anbiya a sura suratul maryam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kurfil kitab Ibrahim wa Allah yake wa kuntum da Ibrahim amma ji tarihin annabi Ibrahim a cikin littafin Al-Qur'ani innahu kana siddiqan shi ya kasance siddiqi ya kuma annabi to ai mun ce shekaran jiya kun koma karatun shekaran jiya muka ce shi siddiqi shi ne kana annabi har muka kawo aya daga cikin suratul nisa ulaika allazina an'ama Allahu alaihim ulaika ta'ala ya ce wa man yuzi Allah wa rasul wanda duk ya da'a ga Allah ya da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ulaika to masu irin wannan sifa masu yin da'a ga Allah da manzo Allah waɗannan ma'allazina an'ama Allah alaihi za su kasance tare da waɗanda Allah ya nema a gare su min annabiyina daga annabawa wasu siddiqina da siddiqai kun ga annaba sai siddiqai cewa shuhada da kuma shahidai wanda suka mutu fagen fama wasu salihin da sauran mutane da kirki masu nagarta sai ce wa suna ulayika ba waɗannan su zama su ne karar kan mutum su ne abokan tafiyar mutum wasu sun yi kyau ya dace da abokan tafiya ya dace da abokan zama Allah ya sa da mu to kun ga sai ce madinal nabiyina wasiddiqina kenan shi ne bayan annabi to a nan sai ce da su siddiqan kuma sai sai nabiya to kuma annabi ibrahim ai manzo ne Allah ya sa kun gane to nan da aka kira shi da siddiqi ko aka kira shi da nabi duk mutarajifat ne abin da bai soke masa wancan matsayin na manzanci ba an gane bai soke masa wannan matsayin ba da haka dan an kira shi da annabi a nan ba matsala ba ne kamar inda Allah ne subhanahu wataala za mu zo insha Allah a cikin wannan sura suratul araf إني مجانا إتي سادة من الله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليه ممكن أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ما السماوات والأرض جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون abin da muke nema barakallahu fik a cikin ayar shine fa'adilu billahi wa rasulihi nabi kage sai a rasul kuma annabi manzo annabi alhali lafazin a rasul ina nufin mutumin da Allah ya bashi shari'a kuma ya umarci in umarci ke kira mutane zuwa kan shari'a da aka ne filmusala kullu rasulun nabi kullu rasulin nabi walaisa kullu nabiyyi rasul duk manzo annabi amma ba duk annabi ne manzo ba akwai annabawan da shari'a ta tsaya a kansu sai amma ba a hana wanda iga abin da suka yi yayi masa ile su a kai ba so shi kuma wanda ya gani ne in ya zo zai bi su ba za su ce a ba a yi ko mutuwa gare ka ba Allah ya sa mu gani to amma manzan su abin da ba za su yi ba su tashi su kira mutane shi ne ba za su yi ba sabanin manzo shi kuma sai ya tashi ya kira mutane kamar yadda Allah ya da manzo Allah su sallam ya yi wani mujaffir kumfa ya ya yi ya kum tashi abin da zai hana ka barci ya ya zo abin da zai hana ka lunkumewa a gida ya zo tashi fa an gargaje kai gargari da haka wannan addini idan ka samu ilimin sa to aiki ya same mu zama da ka sai kai kai bakin rai bakin fama Allah muna roƙonka ka kashe ma wannan to in kana manzo abin da za ka yi kenan to manzo an umarce shi isar da sako to anan Allah sai ce ma arsalna fi qaryatin min dalil ya ce bai aika wani annabi ba wani ne sai kuma yace annabi ya aka ce to ya ke gini da wannan sai aka ce hadihi isharatun lil adna lil a'la bil adna wato wannan annabtar da aka yi magana ana nuni ne zuwa gari matakin mafi girma shine ne manzanci amma Allah da kansa ina so ya nuna mutane halin annabawa shi ne kankan da kai tabarru suna kankan da kansu da Allah subhanahu wa ta'ala da haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma tawaba ahadun lillah illa rafa'ahu Allah ba wani ɗaya da zai kankan da kansa ga Allah ba sai Allah ya dauka shi ke shi haka wanda yau Allah ta'azum at-takabur in shi wani ne da shi kuma sai Allah ya kankanta shi to saboda haka ana so a nuna mana halin annabawa ne ko manzanni suna da kankan da kai sai aka yi mana ishara saboda ni saboda ni da kai da shi kowa ya zama sun da kankan da kai da haka manzo Allah su kan ce inna ruhal qudus nafasa fi raw'i anta anta wadu hatta la yabkhara ahadun ala ahad wala yabghi ahadun ala ahad Allah ya koma malaika jibril sai kin samu kitabun a cikin raina to an gaya muku tawadu ke kankan da kanku ga junanku hatta la yabkhara ahadun ala ahad har a sami yanayin da wani ba zai alfahari akan wani ba wala ya bari ahadun ala ahad wani ba zai kokiya zaluntar wani ba saboda ba ka zaluntar mutum sai ka tabbatar ka rauna nasi sai ka tabbatar da ko ka kaskantar da matsayinsa to shine za ka zalunce shi to da haka ne Allah kuma abin da ya shafi zalunci bai barin zalunci sai a lahira tun duniya zai rama shi haka na abin da ya tafi girman kai bai bari sai an je lahira ya da mutum tun duniya zai kaskanta shi abin da yake faruwa bari ba ku sani idan da irin mutane da suke son a girmama su da tashi din in an suka zo wuri a nishi inda za a ce a wuri akwai kamar mutum miliyan ɗaya sai zo wurin mai son irin wannan ɗabi'a sai zo mutum ɗari tara dubu ɗari tara da ɗari tara da tasa'in da tara duk suka masa suka miƙe suka girmama shi mutum ɗaya bai miƙe ba waɗannan gaba ɗaya sun yi aikin banza duk wanda suka miƙe sun yi aikin banza saboda ne shi abin da yake nema hanzarin sa ɗari cikin ɗari saboda haka wannan guda ɗayar ta zama to kamar kan ƙusa ne a jikin taya ko a jikin tik da ta so ka sai ta ne sai ta sanci Allah ya sa kuna gani to shi kuma Allah da ya daka yi masa girman kai baka ka sha ba sai ya wulakanta to da haka da ka zo da irin wannan abin sai a samu wanda ba zai maka ba shi ke nan zuwa da suka yi ma wannan ka kai baka ja maka komai ba ai da adalci ko da mutum dubu ɗari biyar ne suka kai suka girmama ka duk ba san sake yanzu a cin jarraba ba da bayan cin jarraba ba shi na yi nufa to a cikin ɗan adam yana da hankali a abin da yake so ya samu maki arba'in kaso arba'in a cikin dari zai gode wa Allah kun fahimta to shi azzalimi mai girman kai ke abin da yake so sai ya samu hanzar fasar dari cikin dari in ba haka ba yakin banza a kai to kuma alƙawari ne na Allah ba yadda za ka yi masa girman kai kan zai kyale ka kasha ba ba ka isa ba ya wulakanta ka da haka shi ubangiji da kansa ya faɗa a hadisi kudus yake al'azamatu ridai wal kibriya'u idai ma naza'a min ma a ahadun illa wa ba ake jini da kai da waka gani gwado na ne girman kai kuma rawani na ne ake duk wanda yi jayayya da ni a cikin zai tafi na wulakanta yake na kankantar da shi to da aka karkashin wata kai wata tsiyaci a cikin rayuwa a wannan rayuwar da ka ganta sauke ta gari sun fi lokacin da za ta zo ta ƙare sai ka ce har ta kare sai ta fara kuma a cikin ma'anar ya akwai manya su ya muku irin yadda suka ga rayuwa da canjin ta rafi canji na rayuwa mu a ƙananan shekarunmu abinda muka gani na canji a rayuwa kai ya kamata mutum ya shiga ne Allah ka ba mu to da aka nan dai da ake aka ce annabi wato ana nufin manzo ana nuna mana yadda ya kamata mu ringa mu'amalar abuwa ne to sannan da Allah ya kama su da tsanani da wahala me yasa ya kama su dan su azanta ne to sai suka yi azantuwa sai Allah ya musu tanana mai kamar su sai ya wannan mummunan wannan rashin jin dadin wannan damuwar wannan rashin lafiyar wannan kuncin wannan talaucin wannan tsoron wannan dashin hankalin waɗannan fitintunin sai mayar da su jin daɗi ana cikin kuncin rashin kasuwa in kasuwa ko ina rai ko ina ya zama kasuwa in ana rashin haihuwa to lokacin da yake san haihuwa ke ko ta sai yanzu mutane sun zai ko gudu a nan ina ma kai da kake ta ka gode Allah da liman haihuwa ba ina ma gabanin a haife ka an zo lokacin da ake yin wannan mu ga yaushe za ka zo kai to zai haife ka abin da mutane su kasa da ke, Allah ba gajiya wa iya ɗebo mu gaba ɗaya zuwa mu duniya ba ba gajiya ne amma hikima ta sa wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan ko babu komai a wani a tana bayan wannan akwai ɗan adam subject ne na gajiyawa to ko ba komai lokacin da ka gajiya ɗanka ko jikanka zai zai barka ka gayyara ka galabaita ba zai fahimta to da haka yi kokari ka haifi uba gabanin ka bukace shi duk wanda Allah ya bai shi idan ne a rayuwa sai ya nemi bukatu sai ya nemi wanda zai ɗauki nauyinsa to wannan ɗan da ka ɗauki nauyinsa yanzu kana mahaifinsa in ka kai irin wannan yanayin ka kai arzikin umar shi kuma yanzu da zama babanka don ba ka yi shi yanzu ba ka samu matsala don haka wata mata ba amerika ta yi nasiha ga mutane da mutane za su ji wannan nasiha da su wa kansu adalci kuma da sun yawon su. ita ya mutu ta haifa a duniya shi ma da ha maza ha mata ba ta so ba wanda ya zafi aure a cikinsu babban su da ya zafi aure sai da ya kure abin da na karatu ya ce kusan shekara arba'in a rayuwa sannan za a yi auren fari da suka zo suka shiga an yi an daura an yi ana irin celebrity na na bikin fari suka shiga mota family ɗaya su hudu babban wa da babban kane da mabi babban wa da mabi da kuma karamin kane suka shiga mota su hudun aka ce motar kera ta aka yi saboda su kawai suka shiga suka baraɗe su suna celebrity suka je suka yi hatsari kuma condemn su hudun gaba ɗaya suka su hudun gaba ɗaya wanda tana nan da rai to shi da sai na fito sai wa duniya da siya ta ce tana kiran duniya da abubuwa guda uku ta ce abu na farko ta ce a dinga aure da wuri mutum ya aure da wuri karka sai ka ta wasu shekaru ba ka yi aure ba ka yi aure da wuri ta ce abu na biyu famili guda daya su daina haɗuwa a wuri guda daya abin hawa in za su yi tafiya a dinga rarrabuwa wannan indikatan wannan indikatan wannan indikatan wannan indikatan sau sai ta ce kuma abu na uku ta ce da nisba as much as possible. You should deliver as much as possible. Wato ka aihu iya kanin da za ka iya babin tsalle da kai ɗa biyu, ɗa uku, ɗa hudu, ɗa goma, ka yi da Allah in ya ga dama ya baka ɗari. Me kake jin tsoro? Me kake jin tsoro? Kana mayar da abin da wani zai gaji, shi yasa kake jin babba, yake da wahala. amma duk abin da ka ɗauke shi da sauki Allah ya maka alƙawarin ya sa maka sauki a cikin ana nan ma jiya mun wuce ayoyi a cikin sura ta sittin da biyar a jerin surorin alƙur'ani daga sama ta tasa'in inda tara a karin saukar alƙur'ani ita ce surat sara ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن نعم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نعم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أن رسوله إليكم نعم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث تكلم

dogagar Allah يرزقه من حيث لا يحتسب wanda ya dogara ga Allah ya isar masa abubuwan ke lallai Allah zai isar da al'amarinsa in tafi in tafi yace wa mai ya tafi Allah ya kansir an musayi aji wanda ya bi tsoron Allah Allah zai kankare masa zunubansa wa yi ofin lahu ajara kuma zai girmama masa lada ita bi ita wa man yattaqillaha menene yadda Allah wani amri ne yusra zai sanya masa sauki a cikin al'amuran san da ya tafi karshe sai sai wa man yattaqillaha yukaffir menene eh, wa sayaj'alu ba da usrin yusra Allah zai sanya sauki bayan tsanani to duk abin da kake yi yake baka tsoron kai yake zama barazana gare ka kai ne kamar da shi a kai kamar da shi ba shi da wahala a wurin Allah da haka ta ce ka haihu iya inda za ka iya haihuwa kar ka yi zini da shi ka yi aure da wuri ka haihu iya inda za ka iya haihuwa sai dai kuma za a hau mota abin hawa kar babu ne gaba ɗaya su hau guda ɗaya saboda kada samu matsala shawarar suna da kuma su da kyau to ka ga wannan an mata karatu yanzu ta kai matsayin da ya taba za ta iya haihuwa ba waɗanda ta haifa kuma ta haifa kuma ba wanda ya haifa mata ga sun mutu sun bata to wanne ne zai dauki nauyin muhalar ba halin da rayuwa to da kai ma masu albarka mu gode wa Allah kasancewar mu musulmi Allah mu gode ne ainihin nan abin da Allah ya musu da ya ba su wannan wahala da suka shiga don su wa azantu ne sai suka yi wa azantuwa to sai Allah sai musu goji ya ba su arziki ya ba su wadata ya ba su noma ya ba su yaya ya ba su kasuwa ya ba su jin daɗi komai fala-fala ba damuwa sai to lokacin su mayar da abin da Allah sai suka ce ai amma an saba ai zamanin zuwa da an yi kaza misali mu mu sani ba amma wasu daga cikin sun san wata yunwa da aka yi wani ta yan san ko a abotan buhari ma da aka ce a yi can baya mu da mu sani ba mun ji labari to akwai wata ma yarwa ce ce ita kuma ita daga san Nijar take yarwa ce ce ake sha da ita ita ma ta an faɗa to wai idan irin wannan abin ya zo sai aka rena kuma sai kuma abin ya sake dawa sai ce ai dama an yi kaza kaza kaza to aka samu sauki sai mutane su ce kun gani a'a da a shige cikin kai a nutsu jarrabawar da Allah yake yi ba haka kawai ne ba mutane ne suka tafi wato sun karkace ana rama Allah a cikin sura ta 35 suratul fatir yace zaharar fasadu fil barri wa wal bahri والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر barna ta bayyana a cikin kogi da tudu ko ina ma'ana mutane suna cikin yanayi mara gashi me yasa bima abin saboda abin da suka aikata eh, bima kasabat aydihim saboda abin da hannayen su suka aikata to me yasa Allah ya jarrabe mu mun yi masa laifi mun yi masa ba daidai ba to me yake nema wa'azi ne dan mu gyara mu kuma zuwa gare shi mu gyara ayyukan mu Allah ya yi wannan la'allahu yanzuhu saboda mutane su koma zuwa da Allah amma da aka ke komawa to Allah baya barin irin waɗannan abubuwan haka za su yi ta tafiya su ta tafiya to sai in ta lala kuma da ya yi ta lala sai ya kama mutane kan musu yadda ba sa Allah ka gani. to da haka sai suka ce ai iyayenmu sun samu kansa irin wannan yanayi an yi kunci sai yalwa ta zo da yalwa ta zo shi ke da kuma wani lokacin sai kunci ya zo haka har suka bari mu ma muka zo muka gani irin wannan abin suna cikin wannan yalwar ka sai idan mutum yana cikin wadata ya fi kasa tuna Allah ya fi manna da Allah to an da yanzu bari da zai ka yanzu da kake lafiya ne dan Allah bai tsara maka da kake wani wa Allah ina muku rantsuwa da Allah wani zai yi cikin abin kiran ta ba da kake cikin lafiya in ya gama kuma ya ce a kan bin lafiya to wannan da yake manta da sunan Allah a cikin sanashin sa ran da duk rashin lafiya ya ne shi za ka jira wani wa Allah ma'ana mutane sun fi kula Allah lokacin tsanani amma da yalwa ta zo kisman manta da Allah to Allah ya ka ya jarrabe su ya jarrabe su ya jarrabe su yake su koma ga Allah ballan kana kuma ya ba ta yalwa to saboda haka sai sun yanke kafa suna jin daɗi sai Allah ya kama su a lokacin shi kenan fushinsa ya gama tabbata a kansu da hanyar da zai musu undiri ya yi musu undiri su koma gare su sun yi zai su shiga azaba yan uwa masu albarka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta'arraf ila Allah ka taqa ya rika fushi lokacin da kake cikin kwanciyar hankali cikin jin daɗi da walwala da annashuwa komai fala fala lafiya lau ka kulla alaka da yau tsakaninka da Allah kana fada cikin damuwa da kunci sai Allah ya san da kai ba to da haka wannan arzikin da aka buda musu ba wani alheri bane gare su a ta lalace ne kamar suke har ta kai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kama su Allah ka zai mu nan Allah yake ahlal qura ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون نعم. أفأمين mutanen alƙaritu sun yi imani mutanen ƙauyen sun yi imani nan magana ke bada mutanen maka maka kuma tun da kan birni kamar mai sa Allah ke da kwara ƙauye saboda sun yi imani gari ba imani ƙauye kuma aka samu imani kwaya ɗaya a gari garin ya zama birni mm. ana ramma na tabi sura ta 30 cikin tsoron yadini waɗannan mutanen da Allah ya tura musu manzanni واضرب لهم مثلا أصحاب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءوا فقالوا إنا إليكم لمرسلون بارك الله فيك من الله فيك كبدا مكم سامن القرية هذا قوي da muka aika musu manzanni ko lokacin da manzanni suka zo musu lokacin da muka aika musu mutum biyu sai suka kayyata su sai muka karfafe su da na uku manzo na uku inda suka haɗu su uku suka ce wallahi mu manzannin Allah ne zuwa gare mu kaga nan da ka je ƙarya to an samu mutum ɗaya daga cikin su da ya imani ala ramma jamfin zaki saboda lokaci sai Allah yake wa za'a min aqsal madina wa za'a min aqsal madina rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalun kaga anan yake wa za'a rajulun وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا الذي فطرني وإليه ترجعون بارك الله فيك كن جاء وجاء من أقصى المدينة can ƙarshen madina sai ga wani mutum ya zo birni wannan garin da aka sai ƙauye yanzu shi ne da aka zama mai imani zama mai birni ba za ka ana ala ce walau an na da mutanen ƙauye mutanen marka za su imani wata ƙauda za su ji tsoron allah lafatahna alaihim barakatin min as-samai wal ard da mun bude musu ƙofofin alkhairai daga samai da kasa alkhairi ko ina walakin kazzabu sai dai sun Ba a ku bi akhadnahum bima kanu yakfurun sai muka kama su saboda abin da su kasance suna aikatawa nan da aka ce wa lau an na ahalar ƙura ba ka ce mutanen barka ake nufi to karfi ɗauka sun da jafa ba ta shiga ba kar ku ɗauka jihar mai da ba ta shiga ba kar ɗauka najeriya at large ba ta shiga ba kar ɗauka a wani continent a duniya wanda bai shiga wannan abin nan ba ko ina ya shiga in ji mutane suka ji tsoron Allah suka imani Allah zai hudu musu alkhairai masu yawa mm. kawai abin da kake bukata imani da takawa a fahimta imani da takawa wannan ina cikin usulun tafsiri da ake cewa al'ibratu bi umumin lafz na bi usulun sabab ana izina ne da yalwar kalma amma ba da sababin ba kawai mutanen maka su suka kare ta manzo Allah sun sallam a lokacin shi ta Allah yake magana amma wannan ayar za a dauke ta za a tabbata ta a zulalla za a tabbata ta a kura za a tabbaka ta a dutsen ma za a tabbaka ta a matazu za a tabbaka ta a kano za a tabbaka ta a ningin za a tabbaka za a tabbaka ta duk waɗanda suka yi imani suka ji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su alkhairi ne bude musu albarkoshi masu yawa walakin kazzabu ba su zama ba kan yadda ya Allah ya ce amina ahlul qura an ya'tihum ba suna bayanin shin mutanen ƙauyen suna sun amince ne azabar da ta zo musu bayatar da ta ɗaukar numfashi lokacin da suna kwanta suna bacci na imun ruwan na imun suna bacci awa amina ahmur ƙura a yi ake mun ba su na kuhan ko kuwa a mutanen ƙauyen sun aminta azabar da ta zo musu zuhan lokacin wala'a lokacin hanzi wahun yana abun suna wasanni afa yi makar Allah shin sun amince wa makircin Allah ne fala ya amanu makar Allah ne da kawai khasiru ba wanda ke amince wa makircin Allah sai ka dare duk da muke a tsara lafazin makar Allah lafazin al-makr ana nufin kai wata dabara kai yaudari mutum ka shirya masa sharri sai da ga daga ba za ka iya ba sai bai ka sammace shi to Allah akan bin da yake sa, an inna Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama Allah ba abin da yake sa, ko a zama, ko a to me yasa Allah yi maganar bak da aka malama tafsiri ne suka ce nan ma jirtin sai ka ce muqabala ce wato abin da suka yi wa Allah ne sai Allah ya mutu irin an fahimta Allah ya faɗi wannan Allah mai a cikin alƙur'ani wurare daban-daban mm. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون سورة تأثير نبقى جنان سورة النمل لأكي بغانا أكن أين النبي صالح تكاوتكما ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سورة تأثير سورة آل إبران أكي مغانا النبي صالح تكاوتكما على لما لو تبقى سورة تتوقع سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك نعم ويمكرون ويمكرون Allah ina yin muƙabala wato ta asar ko da alaran ma'aika wata suratul namli annabi salihu ne da Allah ya aika mai shi zuwa wajen mutanen sai suka yi masa makirci suka mutum ta suka haɗu suka ce za su je su halaka salihu da iyalansu su gidan gidansu kuma ni gari ya wani an cewa ya suke su bin san waye ba bin san lokacin da suke shi da makirci Allah yana kallon su ba sai ce sun yi makirci Allah ya rufa shi ma'ana ya mutu da makircin kansu ba alaka da su ake ba ya ga nan da su tafi da ya kawo mutanen annabi Isa da alaihi salam suka jira masa makirci za su yi masa kaza za su yi masa kaza za su kashe shi Allah bai dauke su zuwa sama wanda suka zo su kashe shi da suka shiga gidan dan al'umma sai ya fito sai Allah ya dauki sifar annabi ya sai ya dora masa sai suka kama shi sai da ne suka ce kai wani ke Isa ne suka kashe shi shi ne shi aka dole a kai an mai mutu da makin da suka su goma gano to wannan kuma allah ya ce wa izi ya muku ji kan da na kafaru mutanen makan ya ke magana a kan yanzu da maza allah tunda lokacin da waɗanda suka tafi da suke maka makin ni ya fasu lokacin su kake au ya duka, wai don su hana kan mutu au ya fasu duka ko su kashe ka au yukhin duka ko su kone ka da wani su tsada dan yanzu ne ne ke sun gama da Allah yake wa yankuru min al ba. suna zakir da Allah yana shirin mai musu da makirin su kansu wallahi khairul makirin Allah shi ne mafi alkhairu masu hankali wa ba abin da suka kulla din Allah zai mai musu kansu ba wai dan bai a mukabalin sai zai abin a gaban su ba a'a sun shirya an shirya shirin Allah shi ne shi to da haka Allah ba mai kirki me yin ba kirki gajiyayyen mutum kasashe kaskantaccen wulakantaccen shi ke mai kirki amma idan mutum yana da izza yana da kima yana da gwaya irin mai kirki Allah ya samu na gani matsorafi jaban shi ne ke mai kirki amma jarumi ba da mai kirki to Allah jarumi ne ko matsoraci ne to haka kenan ba haka ba ba ana nufin yana mai ne to kaga wannan yana daga cikin inda ya kamata mu rinka fahimtar a na an ina Allah ne fala ya amalu ba wanda ke al'adun cewa makirkin Allah sai mutane a tsarin su da suke jin sun gagara Allah sau za kan ga Allah ya musu ta tsara da kamar kake can ki kama su in wata su ne in wasu wahala da duniya sannan kuma lafiya su zai tsari shiga wahala to me yake ga kuma أولم da للذين يرثون الذين يرثون الأرض shin bai bayyana ba ne ga waɗanda suke gadar ƙasa bayan an halakar da waɗanda suka gabata ai mun ji Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu da aka aiko annabi Adam eh, eh, hudu sai ce wadkuru idda alkum sulafa min ba'di qawmi nuh ya mai da ku halifofi bayan mutanen da Nuhu ba ka ce ba da aka halakar da adawa annabi Salihu ce ku tuna Allah ya sanya ku halifofi bayan mutanen gungu bayan adawa wa ku a kuntil ardi nuna min suhuriha qusura wa ke nuna al-jibali buyuta samuda sun ga adawa mutanen annabi shu'aibu su su ma sun gaji wadanda suka gabace su mutanen annabi lot su ma an halakar da su wasu zo sun gaje su mutanen waɗannan da muka ji na ƙarshe ok mutanen annabi lot waɗannan na ƙarshe da muka ji mutanen annabi shu'aibu su ma ai akwai da suka gaje a bayan su to wai waɗanda suka gaje suka yi yanzu an halakar da magabatan su bai bayyana gare su bane an launa shawo inda mun ga dama a kafnahun bi zunubin su ma sai mu kama su da nasu zunubin mu halakar da su a kafnahun bi ba'u zunubin da mun shafe su da sashen zarbar da suke yi ma'ana da Allah ya kyale ku ba gagara ta kuma ba mm. saboda ne waɗancan ɗin kano a shadda min kuwa sun ma fi ku ƙarfi amma ba su gagara Allah Allah ya gama da su da sana ku kuna fahimtar magana wannan bawa ala ne, haka ko Allah ya ce yi bugu akan zukatan su fahim su yasma'u sai zaman su ba za su ci abin da ake gaya musu ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana ta ba da su mutane su imani mutane su tuba mutane su gyara tsakanin su Allah maimakon azaba samu alkhairi daga Allah subhanahu wa mm. na Allah yake تلك القرى نقص عليك من tilkal qura wadancan kauyuka lafazin alqura ya zo ana nufin alqarya mufradi ne amma mu'arraf ne dan haka alqura din alif din da lafazin jinsi wato jinsin waɗannan da suka ƙare ɗalin kenan tun daga mutanen annabi nuhu zuwa mutanen annabi wa hudu mutanen annabi salih mutanen annabi nuhu mutanen annabi shu'aib sun ƙaryata an halakar da ƙauyukansu ku ga garuruwan da su manyan garuruwa ne mm. amma da da ke ƙauyuka waɗancan ƙauyuka a halaknahu mun halakar da su a na naƙusu alaika min an ba'iha su ne muke ɗora baka labarin wani abu na daga manya-manyan labaransu wala kan ja an rusu mun bayyana hakika jakadun su sun zo musu da hujjoji fama kanu ne yu'minu bima kazzabu min qabl amma ba su kasance masu yin imani da abin da suka kayyata ba gabanin yin su wato an yi musu wa'azi sun gidi har ta kai ga halaka su to wasu kuma da aka tayar da su a bayan su su ma an mutu wa'azi amma ba su yi imani da abin da suka karyata ba gabani kazalika yadullahu ala qulubil kafiri kamar haka ne Allah yake bugu akan zukatan kafiri ina yi wasu ina buga musu misalai ina kawo abubuwa saboda a fahimta amma sai a yi fahimta har sai azabar Allah ta to wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta sami alfarma guda daya Allah ba zai halakar da ita gaba ɗaya yadda ya halakar da sauran al'ummomi ba me za a rinne mana irin waɗannan abubuwan a shafe mu da abubuwa don mu gyara irin abin da aka shafe su da su amma suka yi gyarawa har su kai ga halakar da su to mu sai dai a sha wahalar a sha wahalar waɗansu za su wasu ba za su ba sai har a mutu daga yanayi a ji daɗi a ji daɗi a kuma sake koma gidan jiya sai a sake zuwa a sake koma cikin wahala haka za a yi dai har kiyama ta tashi amma dai a halakar da mu gaba ɗaya ba za a yi ba Allah yau na za wani alƙawari na manzo Allah ya ce na roƙi ubangiji abubuwa guda uku sai ba ni guda biyu hana na guda kan ji dan Allah ya roƙa an ji aka amsa masa da kai kai kai ne a duniya kawai so kake in ka ce kawai a baka naira goma kawai ka ga naira goma kai kai kai a addu'a na ci zambun kuturu a ke wa'ala ko in da idahu ko isha wuta eh na ci kai na ci sai Allah ya baka in ka zo gaban Allah karka tashi sai ya baka karka tashi ya zan gane ya bani kawai ka ajiye kawai ya baka kawai ta ne to da kai kana roƙon Allah da yin wannan yanayi shi ke nan kai kai da kawai ba matsala ce na roƙi wa ubangiji abubuwan guda ku sai ba da biya hana ɗaya ce na roƙi ubangiji kar ya halakar da al'umma ta gaba daya sai ba mu wani yace kuma na roƙe shi kar ki kama al'umma ta da fari gaba daya sai yanzu za ce duk musulmi ko ina ana cikin fari wannan ma sai ba ni da aka yin ana a Najeriya sai a je Nijar a san abin da za a ci sai ce to kuma na roƙe shi kada isa musifar al'umma ta a tsakaninsu ita sai hana ruwa da haka duk abin da yake faruwa na makirki da musulunci ba arna ne kawai suke yi ba son ne su ne su illa zallan su sai hada da musulmi in babu musulmi kowanne arne muna ganin damar kawar bai isa ba mun daga sa kowanne duk arme ina yin tsoron musulunci ba mm. ma sai samu da farkon musulmi to sai a haɗa kai da su sai a zuwa nan duk abin da yake faruwa a duniyar musulmi tun daga zamanin manzo Allah har yanzu abin da yake faruwa ke da musulmin ake hada kai ko abubuwan da suka faru a rayuwar mu da musulmi ake hada kai sai a cin mana iraki da musulmi aka hada kai aka cikin masalla abin da mutane ba su gane ba wai filin yi demokaradiyya ne ai ko sai sun nan ya da sai yana mulki kaza kaza kaza to ina ruwanka kai ke mulka kuma lokacin da yake mulkin nan a kasar a kasar iraki a kasar iraki in kana da naira goma ta najeriya sai ka sai kasancin madara cik kasa to dan allah mulkin da yake irin wannan in ya gama ba da ɗansa da zai gada ya irin wannan zai yi na sai ne naira goma ta najeriya lokacin sarda madara cik za ka ya kasance ya ta canci kamar da mutane bai sani ba gwamnatin shi'anci ko 'yan shi'a su ne suka haɗa kai da arnin duniya a ƙasar. shi sa aka yi ta wannan abin kuma mutane suka taya su a za ka za ka kifar da sanda muna gani ranar sallah sallar da ba za mu manta da bakin ciki ba muna dawowa daga arfa daga mulkalifa muka ga sanda ka rashe shi Allah ya yi mutuwa a rana irin wannan ta babban mutum irin wannan da ya yi taimaki addini garkuwa ne shi ga addini amma mutane ko sani ba wayan najeriya wa har da da ke an kashe shugaban kasan iraki har na sun kashe to yanzu ga kasan nan ba mu nan da muke su kansu 'yan kasa yanzu suna nan suna wani wani wani rayuwa ta gagar mutane ta wannan libya muhammad gaddafi dan libya zamanin gaddafi wallahi baya hawa mota da kongo wallahi mota a kwali zai hau amma ga shi nan yanzu ta kongo ma suke ne an lalata ta kai lalata a ce dan libya wai ya shigo ne jan wai motar da wani hawa ya ɗaya shi dan nijar tuwarin ce lalata ya sai a yawo to yanzu shi kuma ya shigo daga liyo ya dan samu shi ba ya sai ya wanda yake hawo mota a fali to su ma ga rayuwar nan ta dame su je ka su da ta baya bayan nan a duba an abin da kasar nan to yanzu a kasar an fara zancen addini a daina sa baki a haka addini inda baki ya karkata na yankin yan uwa masu albarka waɗannan abubuwan wato Allah ya bar su saboda su zama kamar wata hanya da za a rinka kankarewa musulmi su ne to abin da ka yi ne sai ka koma zuwa ga Allah a yanayi duk abin da ya faru ka ringa sa kana bibiya saboda kar mutum ya asara Allah ya tsare Allah ya ce wajen mawajin zali a ƙarfin bina ba mu samu cikawar alƙawari ba daga yawa daga cikinsu wa yi wajen na asarar da fasike bal mun ma samu mafi sun su 'yan tawayen Allah bayan Allah ya musu nima sai su ɗauki nima su je su kai wani ce wani ne musu mutum ne zai zo ya sha wahala ina nema ina nema maimakon ya ce in ya samu Allah ne ibani Allah na gode sai ya riga ba dan wani da wani ko wani ne mun kazana to da kai wannan shi malam zai cire hannu. sai ka ga annabi na mutum ya samu amma har yanzu bai wadatu ba ba ka ji ciki ba yanzu nan da muke tsanewa neman ne muke ta a muke ta a muke su yanzu a gari ba za a iya samun mutum ɗaya da yanzu kai sun ma na laga shi sai kyara bai ɗaure su ba ta sai yi karu faru Allah ya kuna gane to me yake faruwa ji yake da ya taba kudin za ku gani to matsalar a wajen neman wa iya ya ba shi? to in ka yadda Allah ne baka shikenan kuma shi ne amfanin ka da karanta tarihi Usman bin Affan mulke da wani an yi wata yunwa a zamanin abubakar siddiq yunwa ta fankama an sha wahala wata rana mutane suka haɗu suka yi wajen abubakar suke suka je suka same shi bayan sallar ba. a masallaci suka ce ya su ne rasulullah ka roƙar mana Allah a fita daga halin da yake sai ke ku je in ne muku rantsuwa da Allah yau sai an fita daga halin da yake suka tafi suka tafi rana tana hudowa sai ga ayari 'yan kasuwa sun zo garin madina da kayan abinci 'yan kasuwa suka garzaya ƙasa a waɗansu mutane sun da aka suke so suke su ana wahala su kuma sannan za su samu abin duniya sai suka garzaya kayan da nawa ya aika usman ne usman dana fan ne sai suka tafi wajen usman kayan ka sun zo duk abin dinare ɗaya dinare biyu sai ta albarka to dinare uku albarka dinare hudu albarka dinare biyar albarka sai da wata ka sayar mana ita duk abin dinare da yanzu kun da dinare goma na sayar mu sai duk garin nan ba wanda zai iya wannan abin nan mu ne manyan yan kasuwar gari a wajen mu mu ne manyan dinoni a wajen mu za a tsara saboda haka ba wanda zai iya wannan lai haka sai ka kuɗa ina ni ne na riga na samu wanda ya ya ma biya ne suka ce waye wannan sai ce Allah da yake man ja'a bil hasanati man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha Allah da yake man ja'a bil hasanati wanda duk ya aikata kyakkyawan aiki guda daya falahu ashru amsalha ina da ladan wannan aikin guda goma yace ku je ina shaidar da ku ya saya na sayar masa kayan na bayar da shi sadaka fi sabilillah ina mai yin kaso da za a bar yara yi wai iyayensu su mata suna yawon da su suna yi musu ba suna yi musu abinci muna gina akwai wanda ribar da ta rana ɗaya ta ishi marayun najeriya gaba to ballan tana ce da wane da wane da wane da wane da wane da wane da mu duka haɗu ai bi ban karan mahaukaciya zai wa abin shi na mutu mu. amma ina ba za a yi ba za ka yi ma masu albarka waɗannan abubuwan jin darussan nan da muke yi amfanin su ne applying ba mu rinka aiwatarwa ba mu ji labarin bane kawai ne kabbara an wuce wurin An da sauran tsalle zai iya zama hujja a kan garinkiya ba ka da ake yi ba kai a tarihi ta ji an ce ga jikan usman ko dangin usman na amfani da zama mutyaci har yanzu suna cikin mawadata a kasar saudiya ɗin ba ka sani ba ka jika ka tambaya har yanzu dangin usman na amfani su ne suke ayyuka na alkhairi fiye da kowa a madina a saudiya sun yi ake sun yi ake sun yi da shi mai kyau ya fita yayin su gashi suna ne suna kunta suna shi ni wanda shiri ne kai wanda shiri kai ke wanda shiri kai kowa ya tambayi kan zaune da shiri ba ga abubakar muka ji ba yanzu yace ku je wallahi yau sai Allah kawo mafita Allah kawo mafita ko bai kawo ba inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarba haka manzo Allah yace a cikin bayan Allah akwai wannan da wanda in yi wa Allah rantsuwa wallahi sai Allah ya barantar da shi ba zai kafara ina muku rantsuwa da Allah wanda duk ya kwatanta abin da su Usman suka yi shi ma sai Allah ya masa abin da ya so shi kuma ka kwatanta ka kai Allah ya mana jagora Allah ya dora mana kan gaskiya Allah ya gane da mu daidai dan uwa dan uwa ya ba da shawara cewa shi ina ga da wannan taimako da muke nema kullum ana maganar marayu amma dai da abin nan ita lanci ya kamata a yi wace ga wata rana kowa zo da taimakon sa na marayu da wannan shawara kuma ta kwanta mun a saboda haka insha Allah za mu tattauna da shi wa gabani zan sanar da ku ranar da za mu yi nan ba wanda aka ɗauki wa wannan rana ko naira ɗaya ce sai ka kawo in kuma ba haka ba to na fata na fata inna ma nubairu kun bi wajhi Allah la da kun bi da wala shukr shikenan da ana nan wata kan fata bai amma shi ke shi ke shi ke abin da fara kuma zan bai daga Allah ba mu lada inda muke gode Allah ya bai mana abin da kana yake ya ikon aiki na ne ranka kuma Allah ba mu ikon aiki mai sanda Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barik wa akrim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وبركاته.